Yeah, yeah, yeah. Yeah. ga Salma, ga Rahama, ga Adau, <laughs> ga kanwan Ga Maryam. Ni ta Ga kanwan Fati Washa, ah. Sannan eh ga sauran mu mu. mu yan wan in town ne films production mun zo Nijar ne ziyara antina ta ta ce duniya ta ta yi magani na na shigo ina ciki yeah. going to Rama Sadau saura kike dan yan tuwon bayanin ki i love nigerian people to ga wata a baya ita kuma wai samira yar karama This Sadau, and um, uh, Adam Ara, Rama Sadau, Mita, Jidda, Nana, yeah, yeah Salma Kabir. Yes. Bye. Love you. <laughs> now, let's go, dear. Yes, sir, yes, sir. I love my people. They yeah. say them, say Love you. Love Nigerian. Love Nigerian people. Mwah. Love you. Love you. Bye.